الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم صلِّم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai da muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi ba haka muna mika ta'aziyyarmu da dan uwa da aka rasa jiya da magariba a can wajen unguwar dosa a kafin ya sha ruwa wani suka shiga suka harbe shi suka kashe shi ina jin takan hana cikara tuttuka a nan shakarun magari da in sha nika ko tafsiri ne Allah wani ya eh, isa eh, eh, isa isa rike shi na ustaz yunus ustaz yunus ma'aikacin oh, ma'aikacin nepa roƙon Allah ubangiji ya kai masa ya gafarta masa karfi shahararsa ina jin abin nan din na kawai ya gafa sau ɗaya aku sai na baki kenan suka shigo suka haɗe shi Allah sauka ya nuna wanda ya mutu da azumi da baki shi ko kuma insha Allah yana da wani gata a wajen Allah na musamman muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa haka Ku da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ina jin za mu tashi aya ta 264 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا من كرت مؤمنين da 60 za mu tashi da 65 da 65 za mu tashi نعم na'am 65 na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها عصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم waɗannan ayoyi da muke karanta tun jiya suna bayani fa ciyarwa ne ciyar da abinci taimakawa addinin musulunci taimakawa mutane a society masu damuwa daban-daban Allah ce wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum misalin mutanen da suke ciyar da dukiyoyinsu ibtigha'a mardatin lahi don neman yardan Allah ba dan riya ba ba dan ayaba musu ba ba don wata manufa ba a'a suna ciyarwa ne don Allah with sincerity ciyar wannan kuma Ta tafarkin ɗauka taimakawa addini ne taimakawa mutum ne taimakawa ɗan adam ne musulmi ne ko ba ma musulmi ba ka taimaka masa akan wani al'amari nashi makwabcinka ne bayi da lafiya gashi nan za a masa aiki ka kawo ka bayar a taimaka ko kuma wani al'amari ya zame shi ba abinci ka bashi abinci ta kowane fuskar taimakawa inda kobo dai ake bukatar shi mutum ya ba da shi amma ba ta inda Allah ya haramta ba kuma ka bayar a ɗaukaka addinin kafirci ana taimako addinin ƙarya ka je ka sa kobo ka banda wannan duk wanda ya ba da wannan iftira a mardatillahi don neman yardar Allah wa tasbitan min anfusihim da zuciyar shi ta tabbata ta kafu akan cewa e ya ba da shi akan ya gamsu da wanda ya ba wa ɗan shi ne Allah zai ba shi lada mutum ya bayar da zuciya tabbatacciya zuciyanka ya gamsu akwai satanti a zuciyanka da gamsuwa da yaƙini cewa wannan abin da ka ba wa Allah ɗin ka tabbata Allah zai karɓa kuma zai ajiye maka kuma zai baka lada ba wai mutumin da zai ba da abu amma zuciyar shi bai natsu a kai ba takbit kamar yadda muke ce rabbana eh, eh, menene afrik alaina sabara wa tabbit haka dama ka tabbatar da digadiganmu ya Allah a filin daga kar gudu to nan maka bayar kana zuciyarka tana mai tabbatacciya akan cewa eh lallai ka natsu da abinda ka bayar din ka natsu da wanda ka bawa din kuma kana su da wace manufa ka bayar mutum ya bayar da shi can cikin kololon zuciyar shi yana mai gamsuwa da cewa insha Allahu na da ya tabbata kar ka bada sadaka kace to gashi nan dai idan na bayar ne kai Allahu alam mene mene a'a to tunda an matsa zakkar tunda an matsa ga tana fitar an zo a fitar zakka ne da Allah dakata mun kwana biyu tunda dukiyar dai ba ba na hada ta da wani bane da irin waɗannan maganganu su rika biyowa an zo a fi da Allah malam ku jira ni mana do ku jira ni mana ka zo ku jirga ka ce gashi na ba ne eh, na cire ke eh, shikenan e eh, na cire haƙƙin Allah to da Allah sai an jima to irin wannan baka bayar da tasbikan yawa zuciyarka bata abin nan ka kai ba ka yi ibada ka ba da kuɗin ka ji daɗi a zuciyarka ba tare da ka ji cewa ka ba da shi bisa tilasti ba a'a to irin waɗannan masu ba da dukiyarsu da wannan manufa da wannan yanayin kama bali jannatin tamkar wato wani mutum ne yake da wata gona gonan kuma birabwatin wanda take kan tudu haka wanda take kan tudu ba wanda ta yi sinkin a cikin ruwa ba irin gonan da ake yin ta can cikin kwari din nan wanda idan aka yi ruwa kaga ya taru ya taru ya yi sati ɗaya za ka ga shukan gonan baya kyau amma gonan da ta ɗan ɗaga daga kwari kan tudu haka to za ka ga ita za ka samu ruwan amma ba zai tsaya yadda wajen zai caɓe ya zaman tolaka ba to tamkar mutum ne da ya samu gona a kan tudu haka wanda wannan gonan a saba hawa biyu kullum ruwan sama mai ɗimbin yawa yana zuba mata yana sauka mata <coughs> uku haɗu ifaini sai kaga tana ba da amfanin gonan ninki biyu tana ba da shi double in abu ne wanda yake fita zangarniya ɗaya haka ga ya fita biyu in ma masara ce waje haka ga ta yi goyo biyu biyu biyu biyu biyu biyu wato duk abin da gonan za ta bayar sai da ba da shi ninki biyu fa'in musim hawa wadilun idan ruwan sama mai ɗimbin yawa bai sauka akan gonan ba to faƙallun za ta dai samu yayyafi wato by all means dai gonan ba ta rasa menene wata irin ni'ima da take saukan mata in ba a samu ruwa mai yawa ba to za a samu yayyafi saboda inda filin yake da inda gonan take Allah ce wallahu shi Allah bi mata amaluna basirun ga dukkan abinda kuke aikatawa na ibada sadaka taimako da menene basirun Allah maɗaukakin sarki yana kallon ku yana kallon komai yana kallon zuciyanka yana kallon abinda ka bayar yana kallon wanda ka bawa yana kallon kuma da wace manufa ka bawa ka bayar Allah yana kallon ka koma da komai baya buyan masa ina fata an gane ko to waɗansu suna cewa yanda gonan nan kullun take samun ruwa mai yawa wani sa'i ta samu ɗan yayyafi to haka mutumin da yake ciyarwa wato mizanin aikinka da Allah yake ajiye maka ladan it depends inda yawa ka bayar zai shiga wani sa'i ɗan kaɗan ne kaɗan yayyafa haka shi ma zai shiga mizanin ka Allah dai ba zai tozartar da abin da ka bashi ba a ce sai mai yawa yake karɓa banda ɗan kaɗan a'a ina fata an gane ko wannan shine Allah madaukakin sarki sai ya buga mana wani misali ga mutumin da yake bada dukiyan shi amma da niyyar riya yana samun wani abu wajen Allah ina ne ake expecting ake sa rai in ka bawa Allah ya saka maka wace rana ranan tashin kiyama me yasa kake sa rai sai ranan Allah zai biya ka saboda rana ce da kowa yake bukatan ya ga sakamakon me ayyukansa saboda gobe kiyama a lahira ba a aiki sakamakon aikin ne ake jira ina ne ake aikin nan ne duniya to shi da ya yi aikin a nan duniyan sai ya yi shi da niyyar ya anya zai samu wani abu a gobe kiyama ba zai samu ba amma za ka ga ya je gobe kiyaman da niyya sosai da bukata da hope cewa zai samu sai ya je ba zai samu komai ba sai Allah ya buga mana misalin shi da kamar yadda yake a wannan aya Allah ya ce ayawaddu ahadukum Allah yana tambaya ne wato tambayan tana bukatan tunani da basira yanzu shin ɗayanku zai so an ta kuna lahu jannatun a ce gashi yana da wata ƙafotuwar gona min filin ta dabino wa a'nabin da inabi a ciki ga dabinon yi dabino mai kyau ma kowanne ya ba da 'ya'ya da ake so ya ba bunch bunch na dabinon gashi nan yanda ake so sannan wa a'nabin da dabino grape kenan gashi nan shi ma bunch bunch bunch na dabino nono nono nono na dabino gashi nan gona ta yi kyau ta haɗu ga ta da girma sannan kuma ta min tahtiha al-anharu koramai suna gudana a ƙarƙashin menene wannan gonar ba sai ka sha wahala wajen irrigation ba wajen shayar da gonar ba sai ka abu nan kawai ga kawai ruwa ya kekke ta tsakanin gonar kawai yana gudana ba sai ka sha wahala ka zo ka shayar da gonar da kanka ba sannan fi hamin kulli samarati apart from dabino din dabinon da wannan inabin akwai dukkan nau'i na 'ya'yan itace fruit a cikin gona duk wani sort da abun nan kala kala na nau'i nau'i na 'ya'yan itace akwai shi a cikin gona yanzu wanda ya mallaki wannan gonan sannan kuma ba ya mallaki irin wannan gona da wannan ni'imar wa asabahu kibaru sannan tsufa ta kama shi ya tsufa tukub tukub tukub bayan ya tsufan walahu zurriyatun du'afa'u yana da yara kanana kanana kanana kuci kuci kuci wanda ba su kai su taimaka masa ba shi gashi yana fama da tsufa sannan ga yara kanana kanana ne da shi wanda ba su girma ba wanda za su zo su menene su mai gurbin shi zirka tafiyar da harka irin wannan mutumin misali wanda gashi da yara kuci-kuci ƙanana ba su girma maballanta nasu ma su kai matsayin tallafa wa mahaifinsu nan da ya suka guzuma ke nan da kansana a zaune a kwance kai ko ba haka ba shi yana fama da tsufa yana kallon yara ko za su taimaka su ma yara ga sunan kuci-kuci suna kallon shi ma baba to sai Allah ya azurta shi da irin wannan gona don Allah da akwai wanda zai kai mutumin nan tsananin bukatuwa zuwa ga gonan dole za ka ga yana cikin tsananin bukatan gonan nan bai zai so wani abu ya taba gonan ya fi so ɗinta ba tun daga dabinon ya samu yadda ya kamata ya yi kyau ga inabi ya yi kyau ga duk wani nau'i na 'ya'yan itace yanzu me yake jira ya yi harvesting kawai kuma ga ruwa yana gudana ba tare da ya sha wahala ya shayar ba yanzu ba wanda ya kai shi bukatan irin lokacin menene girban gonan ta yi saboda ƴaƴan shi din su ci shi ma ya me shi ma ya ci to yanzu irin wannan mutumin da a ce ɗaya daga cikinmu ko ɗaya daga cikinku zai zamanto irin wannan mutumin shin zai so a ce irin wannan gonan da ta yi kyau da irin ƙananan yara da suke gaban shi da tsufa da yake fama da shi shi ma zai so a ce a saba ha'in isaru fi hinarun zai so a ce ga wata guguwa da Allah ya turo ta iska da take ɗauke da wuta ta biyo ta gonan ta gama da gonan zai so? to Allah ya ce ka zalika yubayyinu lahu lakumul ayati ɗan riya in ji Allah haka mai bada dukiyan shi ba don Allah ba ya bayar kaman mutum ne sai Allah ya buga mana Kaman mutum ne wanda ya ba da aikin ya ba da kuɗin gasunan ga ladan nan da yawa kamar dabinon nan yadda ya yi ga inabin ga 'ya'yan itace sai ya zo ya yi riya riyan ita ce ta zo ta rugurgaza gonan kamar ya zo ya kona gonan da kansa zai samu biyan bukata ya ci ‘ya'yan shi za su samu biyan bukata babu to Allah ya ce yadda yake zakuwa kullum ya ga gonan ta yi ya samu ya yi harvesting ya girbe ta ya ci ya ciyar ‘ya'yan shi to yanda yake wannan zakuwan haka mutumin da yake irin ayyukan da yake zakuwa ya je ya ga sakamakon a lahira sai ran da ya je lahiran with hope cewa ya zo ya yi harvesting ɗin menene ayyukan alherin da ya yi sai ya tarar ashe ya kona su kurmus bai da komai a gobe kiyama haka ɗan riya ayyukan shi suke konewa haka wanda yake bawa mutum abu ya zo ya masa gori haka ayyukan shi suke lalacewa haka mutumin da yake ba mutum abu ya zo ya rika cutar da shi kamar yadda muka yi bayani a jiya to haka zai je ya tar bayi da komai a riyan nan da yayi ya narkar da abu sai ya je gaban Allah ranan da yake nuna tsananin bukatuwarsa zuwa ga wannan aikin da yayi sai ya je ya tarar kawai ta kone ashe me ya kona riyan da yayi din me ya kona gori da yayi wa mutumin da ya bawa me ya kona cutar da shi da yayi bayan ya bashi wannan abun wannan example ne Allah ya buga ban san ko ya bayyana an fahimce shi ba an fahimce ina ba shi anan tijon nan ga yara kanana abin da ya fi zakuwa da shi a ce ranar girbi ya zo ya girbe wannan dabinon da inabin da 'ya'yan itacen ya ci ya ce da 'ya'yan shi gaga ai bukata shi kenan idan ya haka ya biya me bukata shi to haka duk mai ayyukan alkhairi bukatan shi ranan kiyama ya zo ya je ya girbe ayyukan da ya yi sai ya je ya tarar ashe babu komai sai aka nuna masa riyan da ya yi ne ya ka jawo masa wannan Allah sai ya tambaya a yawaddu a hajjuku ɗayanku zai so ya kasance cikin irin wannan yanayin zai so to ya kiyaye riya amsan kenan tunda ba za ka so haka ba irin abin da ya samu tsohon nan mai yaran nan bayan ga gona ta yi kyau ya yi asaranta in dai ba za ka so ka kasance cikin wannan ba kamar wannan dattijon kada ka kuskura yi ciyar da kudinka ka yi riya kada ka da ka yi wani aiki da ake yin shi a samu ladan shi a lahira kada ka da ka yi riya idan ka yi riya a ciki to ladan zai narke ya kone gobe kiyama za ka je ka samu babu komai da Allah ya rizabi maka Allah ce kazalika irin wannan misali ne yubayyinu Allahu lakumul ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun ko za ku je ku zauna gefe ku yi tunani ina fata an gane ko yawa babban abun dai hannunka mai sanda ne ka kiyayi aiki don riya kawai na'am يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويعمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله يا يا أيها الذين آمنوا يا waɗanda kuka yi imani da Allah an fi ku rika ciyarwa fa ku rika ciyarwa ciyarwan da za ku yi min tsanyi baki ma ka daga tsarka kan dukiyoyin da kuka same su tagumin kanku ina fata an gan li'anna laha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban domin shi Allah fasartakacce ne tsaftatacce ne baya karɓan wani aikin ka ko kobon ka ko ciyarwanka sai wanda ka samo shi ta hanya tsaftatacciya tsarkakakkiya to Allah ya ce abinda kai aiki da ƙarfin tuwon ka samu halal ɗinka da gumin ka in za ku ciyar irin shi za ku ɗauko tsarkakakke da ka samu ta hanyar sana'a da kake yi Ka saba din nan shine abin da ka samu ta hanyar sana'a da kake yi haka nan wa mimma akhrajna lakum min al-ardi ku ciyar daga arzikin da mu muka fito muku da shi daga ƙasa wato noma ke in kai noma duk abin da ka girba ka cire a ciki ka bawa bayan Allah ka ɗiba musu ina kaman zakka ko sadaka noman timatir kai ne mene ka ɗan ɗebo ka ce ga wannan ka ba wani fakiri ka ba wani mabukaci ka ba wani ga alherin da na samu ga ɗan tattasai ga ɗan kubewa menene daga abin da muka tsiro muku da shi muka amurta ku daga ƙasa duka in ka shi cewa ku cire daga irin wasa. Allah ba zai karbi abin da duk ka bashi ta hanyar haram ne sos din ba ba zai karba ba Kina fata an gane ta hanyar riba ka tara dukiya ta hanyar riba ka ce ka ba Allah ba zai karba ba ka tara dukiya ta hanyar rashawa da cin hanci ka tara shi Allah ka ba Allah Allah ba zai karba ba mutum ya tara dukiya ta hanyar wawuran haƙƙin waɗansu mutane ko dukiyar maraya duk abin da ka same shi ba ta hanya ingantacciya lafiyayya tsarkakakkiya ba Allah ba zai karfe shi sam sam sam saboda haka ka ga misali mutum ya ɗauki wata dukiya ta hanyar haram ta hanyar yaudara ta cuta ya ce bari ya biya ma waɗansu umra da shi in suka masa addu'a shi kenan ko kuma ya biya ma wani haji in ya je can ya masa addu'a shi kenan irin wannan mummunan dabara da ake ba ma waɗansu a goya musu baya kan arna da suke a ce kai da ka biya mutum ka za haji aka yi aka sauki aka maka ɗawaki shi kenan wannan duka Allah baya kuma Allah bai yi ka'aba ba don ka zalunci Allah ka gudu ka je can ka'aba ba ta sapotin wani alzali. ka je ka zalunci wani ka yi ka je ka'aba shi kuma yana nan inda yake ya gaya ma Allah Allah ya isa ka taimaka mun shi Allah ya bashi garanti zai karbi addu'ar shi wattaqi da'awatal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun manzo Allah ne ya faɗa yace ta ji tsoron addu'an wanda ka zalunta Allah ya isan wanda ka cuta da yayi shi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani shamaki babu wani tarnaki babu wani ko obstacle ko wani roadblock direct kawai a tukoi wata kofa ta musamman inda addu'a wanda aka zalunta take zuwa direct ka wuce ta je wajen Allah shi kuma Allah idan ka kira din ka kira shi kace saka maka zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin na rantse da izzata da girma na ni Allah sai na kwace maka ka suna oleta cikin gaggawa ko cikin jikiri to kaga shi an bashi garanti kai ko ba a baka garanti in ka je kafin zai kasu ba ba baka saboda haka duk wannan damsul basirati ne wani ya baka fatawa ka tuci jama'a ka ce kawai ka je ka'aba da kai dawafi shikenan ka kai sadaka a can makka shikenan kai abin nan ala ba ba ai goge abin nan ba eh, abin eh, ka ka samu eh, haƙƙin jama'a Allah shiga tsakanin shi ba bayyo sa ina fata an gane ko wannan shi wani malam ya ka baita yace kana iya cutan mutum ka je kana bacci shi kuma idon wanda ka cuta baya bacci na gaya ma Allah shi kuma Allah in ya ga dama sai ya barka sai bayan shekara ashirin ya fara kama ka da abin da kai ma wani yau kai ka manta sai ka rasa me me a ce kai a harkokin wani ka suna ta ya ne ya kaza ne ba a ganewa ina haƙƙin wani ne wallahi wani Allah ya taɓo ka bayan shekara biyu ka taɓa shi wani bayan shekara biyar wani bayan shekara menene goma wani bayan shekara ashirin ya barka kawai sai ka baza abubuwan ka harkoki kai dukiya kana ganin ta kayi rassa kawai ma malam sai Allah ya fara retaliating kawai fara da kan mutum wallahi ka rasa yadda za ka toshe matsalolin da suke bin noma kai ka rasa kawai ma ka rasa kawai sai ka ga wani har abada baya tuna wai na taba zaɓen ka wai wannan ba zai taba zuwa masa taba zuwa masa a rika cewa mahasada ne suka sashi a gaba a'a an sashi masa ido a'a sihiri aka masa a'a menene ai ta kame ka mutum ya rika koma ba yana tunani me yayi tsakanin shi da Allah ta ina ya taɓo mahalicce shi ta ina ya taɓo mutane mu bayan Allah duka ba zai koma baya rika tuna irin waɗannan abubuwan ba a rika ce a samu addu'a a samu addu'a a kawo kyautan qur'anai a aji eh? a yi ta karanta kai ko baka san ko alifin aji wannan matsaloli ne duka Allah shi kama ka kawai Allah ce innahum nuna kaidan wa akidu kaidan tashi kama ka wa makaru wa makara Allah wallahu khairul maki Allah rufa asiri Allah madaukakin sarki yace ku ciyar daga tsarkakar abubuwa min ma ka sabtu Allah ya fi so ka bashi da gumi cikin ina fata an gane akwai wani sahabi Allah ubangi yadda da shi cikin waɗanda manzo Allah ya haɗa yankuwantaka tsakanin shi shi muhajiri ne mutumin Madina Makka ne wanda ya hijira manzo Allah ya hada shi yan uwantaka da wani mutumin Madina na manta sunan sahabi kullum ina ka kisa amma san shi sunan sannan da ya hada su yan uwa yan uwantaka da wancan dan Madina sai ce wa ne zo tunda annabi ya hada su yan uwantaka zo zan raba gida na biyu ka aure mata na kuma ka zabi wanda kake so zan sake ta in ta yi idda ka aure ta dukiya ta ta zo ni mai dukiya ne a cikin masu dukiya madina zan raba dukiya ta gida biyu ka ɗauki rabi yake barakallahu laka fi ahlika wa baitika wa malika dullani ala su yake Allah yayi wa dukiyarka albarka da gidanka da iyalanka nuna mun kasuwa kawai Abdurrahman bin Auf nuna mun kasuwa kawai ina fata an gane ko aka nuna masa kasuwa ya je ya yi sati yana zuwa yana surveying yana duba yana duba yana duba wani harka ce take ci sai yaga zai rika sai da wani irin mai ne mai man shaɗu ko man rakuma ne daga daga baya ma mana idan ya je ya cinikin nan ta ya raba dukiyar ku wannan ya yi sadaka da shi wannan ya ce da iyali wannan ya mai da shi kuma cikin harkokin kasuwa haka yake tafiya ba daɗe ba sai manzan Allah ya ganshi da irin wani ɗan ado-ado haka da wata riga da ya ce ah, ya ya ce kan ka yi aure ce na aure ya rasu har ya samu manzan Allah ya tambaye shi wani sa'i me nawa ka ba matanka da ya faɗi waɗansu gwalagwalai da ya ba ka ma mana masu yawa da shi kuma azala ce to ka ɗan yi walima karkare na koda da ɗan kafan abin nan to ka gama malam shi ya fi so ya ba da sadakan daga gumin jikin shi ai da ya ga dama har ya karbi abin da wancan ya bashi tunda za a raba dukiyar rabi ne a bashi da iri na ne ko irin ka <laughs> ina fata an gane da za a ce ai shi kenan yaushe gobe da sa zan zo ne ko da ya baka kan kawai ina fata an gane ya baka kan kawai haka amma yace Allah wa dukiyar ta albarka ya nuna shi ba wato shi ma tunda Allah ya shi lafiyayye zai nemi halal din shi Allah ya yi shi ya yi shi lafiyayye zai kusa ya nema yana da yakini Allah zai bashi ka gani to daga abin da yake mu duba har ya samu yayi sadaka to Allah ya ce in za ku bayar ku bayar da irin wannan wani hadisi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi yana gaisa da sahabansa da ya dafe hannu wani ya ji kanka ma malam sai ya fara rike hannu ya ce inna hadhihi al-yada yuhibbu Allah Allah yana son irin wannan hannun daga ji wannan hannun yana cin halal eh, karka gaisa da wani faka ji hannu sumul <laughs> inna hadhihi al-yada la yuhibbu Allah ka ce za ka auna ka ce wannan hannu ba irin wanda Allah yake so a'a zalika kuma fadlul lahi ne yutihi man yasha wallahu zul fadli wallahu wasi'un wallahu wasi'un alim wannan kalala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko sai Allah ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun idan kuka tashi fidda kayan gonan to kada ku je ku ta samma alkhabitha wanda bai yi da kyau ba ku ce shi za ku zaɓo ku ba da sadaka misali kana da masara mai kyau sai akwai wata masara da ta zo daga baya-baya wanda ruwa bai bai ishe ta ba yan totuwan haka ƙanana ta yi ja tana cikin za ta yi kenan ruwa bai ishe ta ba to da ka tashi ba da sadakan sai ka ce a je a bugo cikin wannan a karya ta a bubbuga a cashe wannan cikin shi za ka bayar da sadaka ɗin Allah ce wala ta yamma mu karku ta kamma alkhabisa mara kyau daga cikin amfanin gonan da kuka samu idan za ku ba wa Allah ku ba shi the best ɗin mai kyau Lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ku ba wa Allah mai kyau din ya taqabbalu lahu minal muttaqin ina fata an gane wannan ayan ta sauka akan wani mutumin Madina ne Allah ban yadda da shi sahabi ne wato idan suka je suka yi harvesting suka suka yi suka ci amfanin gonakin su dabino ne da da inabi din da muka ambata da wannan su ƴaƴan itace to akwai waɗansu bishiyoyi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu cikin premises na masallacin haka kamar waɗannan bishiyoyin da suke nan sun san musulmi suna zuwa nan da yawa su wuri nan in mutum ya je ya ya ya ya amfanin gonar shi sai ya riko waɗansu nono na dabino bunch sai ya riko su da yawa haka sai ya zo ya rika rarrataye su a jikin bishiyoyin yana rataye a cikin bishiyoyin masu sallah kwa in ya zo ya ci ya ci ya ci ya kurkure baki ya shiga masallaci idan aka tashi sallah sai ya tsaya ya ci ya ci ya ci ya kurkure baki ya tafi duk wanda ya zo masallacin sai ya ci kawai an kawo shi ne na mutane ne kawai sadaka na amfanin gonar da ya samu haka nan ma bin ma sai su rika rataye shi a cikin bishiyoyi mutum ya zo ya ci ya ci ya ci ya ci ya je gun gabino ya ci ya ci ya je can ya ci kawai gashi nan to shi wani mutum da aka rataye ma kyau sai ya ka irin mara kyau din wannan irin na kai kai din na wanda bai kokosa ba ya ya nuna dai a haka sai shi ma ya rarrata ya rarrata shi ma sai ya samu tsakanin mai kyau da abin nan din sai ya dan sa shi a tsakiyar shi ma irin shi ma a cina shi? a sai Allah ya saukar da aya ya saukar da aya yace idan za ku ci ku ciyar da min tayyibati mai kyau za ku ciyar wala tayammamul khabitha kar ku ta samma mara kyau din ku ɗebo ku kawo min hutun kuna ku ce shi za ku rika ciyar da mutane ina fata an gane ko kana da masara a gida irin wannan kwari sun cinye shi kun ci ne ko wani kwari ke da suke huda masara su rarike ta yawa da ka kasawar masara sai ka ce to wannan akai ta waje ayi sadaka da ita ina fata an gane a'a wanda ka kawo zaka fita ayi sadaka da ita wancan din kai kai ma ne in kana so ka zama to cikakken mai imani Allah ya ce to me yasa nace kada ku ba da irin wannan Allah ya ce alhalin wa lastum bi aqibihi da ku aka ba ba za ku karba ba ina fata an gane da ku aka bawa ba za ku karba ba ta ya za ita gane ba zai karba ba mutum ne ya zo ya ce wani don girman Allah ba ni buhun masara ɗaya in sha Allahu karshen watan nan zan biya ka buhu ɗaya na masaranka zan bayar maka da shi ya baka mai kyau kai da ka zo mayar masa sai ka mayar masa irin wannan na ƙwarin wanda ƙwarin ya cinye zai karba? ba zai taɓa yi ɗan taɓa wani a yi maganan banza ne ma wannan kai ya faɗi irin wannan kalmomi ya ce um, kai irin wannan na ba to Allah ya ce to kai in ka san in kai aka ba ba za ka karba ba ta ya za a kai ka so ma wani shi kuma ka ce wai Allah ka bawa kuma ya baka lada ko kuma kai da ka ba da irin wannan din da kai ne a position din talakan mai karban aka zo aka baka ba za ka karba ba ta ya za a kai ka ba ma wani Allah ce illa an tughmidu fihi wani zai dai ka dan rufe ido kawai ka karba don kana mutunta shi kawai don karkace ba ka so ya ji ya ji kama masa rashin mutunci wani sai dai ya dan rufe ka rufe ido kawai ka karba kawai ka ci ah wani ga masara na kama ka kalle ta ka ga duk kwari ka tafa ni zai ba ta <laughs> al'alabi na gode na gode a sun kana dai a karba yana tafiya yana bace ka tura shi a wani lungu kai gaba ko ka ce kai ma ka ba mu ne Allah ce kar ka ba wa mutum abinda in kai aka ba ba za ka karba ba sai dai ka dan rinsa ido kai ka nuna kawaici da menene da kunya ka karba Allah ce wa'alamu ku sani annan lafa ne shi Allah fa yin mawadaci bai bukatar komai naka kai ne kake bayarwa don ka amfana ko eh. to in ka bada mara kyau ai kanka kaiwa kai kana ganin ka bawa Allah ka ba addinin Allah ina fata an gane za ka ba da wata mota na ɗaukan gawa ga masallaci almara misali sai ka kawo wani irin a kori kuran da tun 1930s. 1939 aka yi ta mamala an gama da ita ta yi shekara uku akan duwatsu mu lallaba mu benta ta kai mu kai a rika kai gawa ta san motan gawa haka aka ɗauka yadda gawar take ita ma sai motan mata zama to ita ma gawar mota za a kawo sai waɗansu motocin fiyo wata wai ruwan fa fiyo wata ne amma in ka ga motan shi ko ba fiyo ba ne haka za ka kullum wani abu yana bari ka ga mota sai ta ruburguje ta ce to wannan ta kai fiyo wata haka za ka ina fata an gane ko Allah ma maɗaukakin sarki ce ku sani ku masu sadaka inda nake cewa ku bada mai kyau ba wai fa don ni Allah ina bukata bane ni Allah ganiyun mawadaci ne ni Allah mawadaci ne kuma hamidun abun godewa ne ni Allah ko ko ka bani ko baka bani dole ka gode min kawai tunda dai ni na halice ka ko da kobo aljihunka ko ba kobo ni Allah hamidun ne har na cancanta ka gode mu kawai in Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ci gaba da bayani ga yadda shaidan yake yaudaran waɗansu Allah ya ce tara dalilin da ya sa fa ba ba sadakan nan waɗansu a ce su yi sadaka su fidda kuɗi su rika taimakawa kaga shuru ma malam ash-shaytanu al fatra shaidan ne yake jeho muku tunanin talaucewa a zukatan shaidan ne yake jeho muku kullum in mutum zai bayar sai ya tuna an zai talauce fa zai talauce zai talauce zai talauce ka taɓa ka bawa Allah abu ka ce ka talauce Allah ka ce ka bawa abu shi da yace maka misqala zarratin in ka bashi zai ta maka ka taɓa ka ji inda Allah yace in kai aikin alheri daya ya baka lada daya sai dai ya ce ya baka lada nawa goma a madadin ɗayan nan da kai Allah bai taɓa nuna inda ka yi kai aiki alheri ɗaya ya baka lada ɗaya ba sai ya ce zai baka kwatankwacin abin da kai goma kuma goman nan ya tsaya a nan sai ya ce ka goma ila mi'ati zaifin zuwa ga ninki har ɗari bakwai sai ya ce ila adda'afin kasirafin zuwa ga ninkin ninkin ninkin ba ninkin da bai da iyaka ta ya za a yi a ce ka ba wa Allah abu kuma ka yadda Allah ka bawa wani ya zo ya nuna maka za ka talauce ta ya za a yi su Allah ce to shaidan ne ya idu kumul fakra shaidan ne yake tsoratar da ku yake jeho tunanin talaucewa sannan kuma wa ya amurukum bin fashari in wajen holewa ne ko wata alfasha sai ya ce nan ka bayar kawai ba komai a tafarkin Allah ya nuna maka za ka talauci wani tafarki na holewa na duniya na wata alfasha ɗauko mawaƙiya ko kuma biya a zuwa fim ko a je wani club ko wani abu dai gashi nan ko a ce za a yi launcin wani littafi ministoci za su haɗu manya za su haɗu na cinuwa a cebe shi littafi ko kuma wani abu ne kawai sai ka ji zunzurutun kuɗi da za a zai to Allah maɗaukacin sarki ya ce haka shaidan yake kai ya nuna maka za ka talauce a hanyar Allah wajen al'amari na duniya na banza sai ya umurce ka kai spending a nan ko kuma har a tunanin da shaidan yake nuna maka a zuciya cewa zaka talauce din ka ki wannan yin hakan kanshi alfasha ne tamkar ya umurce ka da alfasha menene alfasha alfasha shine ka ki yin abin da Allah ya ka kai ƙin bayarwa in don tsoron talauci shi karan in ka yi shi shaiɗan ya umurce ka da alfasha ko da baka sa kobon wajen alfasha ba shi kuma wallahu shi Allah da shi yake ta cewa ku ciyar yana emphasizing akan ciyarwa yana karfafawa ku ciyar ku ciyar ku ciyar da mai kyau shi Allah din ya idukum magfiratan minhu ne yana so ya rika amfani da wannan ciyar wanda kuke yi yana kankare muku zunubanku yana gafarta muku sannan wa fadlan sannan ya baku wata falala gobe kiyama ita ce aljanna shi Allah abin da yake nufin ku da shi kenan ku ciyar din nan don in kankare muku zunubai kuma in sakanta muku da aljanna wa alamu ku sani fa ko ka ciyar ko kar ka ciyar wallahu wasi'un shi Allah mai yalwatawa wanda ake cewa ka bawa in ka taimaka masa ka hana din yau da gobe Allah mai yalwata ne sai ya yalwata masa sai ka zama to yaron shi a wata rana ko ka zama ko mai mai rufe masa gate Allah ke duniya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ce su kwanaki muna jujjuye su ne a tsakanin mutane kawai kai ne yau ba kai bane gobe wanda ba shi bane komai a yau sai ka tar shine me yanzu wani baya zuwa ya ce don girman Allah ko ko shara a bani wallahi zan riƙa in samu abin da zan kai wa iyali wai kuma wataƙila wannan mutumin da ya fi ƙarfin wannan abu fiye da yadda kake tsammani amma rayuwar ta menene ta juyo masa ta juyo masa graduate zai zo ya ce maka don girman Allah ko ko gadi ko gadi a bani graduate ina fata an gane shi yasa Allah yake shi wallahi wasiru inda ake cewa ka sa kudin kaki to Allah fa mayyal waci ne zai yalwata wani ya zo ya turo wani ya yi shi kuma alimun Allah ya fi ku sani dalilin da yake cewa kaciyar din kaciyar din kana ki Allah ya fi ka sanin me yasa yake ta ina ce maka kaciyar din ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin da Abdullahi ibn Abbas ya rawaito yace shaytan shaytan yana pumping wa mutum wato yana kura mutum ko kuma whispering dai wato yana cusa wa mutum wani ra'ayi a cikin zuci, ya kowane ɗan adam inna li shaitani min ibn adama la lammatun min ibn adam lammatan min ibn adam walil malaka malaka malaki lammatun min ibn adam wato shaitan akwai wani abun da yake cusa wa mutum wata magana ta zuci a zuciyar shi shi ma mala'ika akwai wata irin magana da yake cusa wa ɗan adam a cikin zuciyarsa yake duk lokacin da ka ji zuciyanka ya raya maka aikata wani sharri da karyata gaskiya to ka san wannan whispering ne na shaidan shaidan da ya menene ya jeho maka wannan duk inda ka ji zuciyarka ta raya maka ko kuma ta umarce ka ka aikata wani alkhairi ko ka gaskata wani abin da ya dace da gaskiya ka gaskata shi sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya samu wannan ko ya samu wancan a zuciyar shi to inda ka ji duka samu wancan ka ce a uzu lahi mina shaidan ne ya turo maka wannan tunanin aikata sharri da ƙaryata gaskiya duk lokacin da ka ji zuciyanka ta ɗan kaɗu ta raya maka kai ni ya kamata fa ya kamata in samu fili in gina wani masallaci ni ma a rayuwa ya kamata mahaifina in masa wani abu na sadaqatul jariya ya kamata ni ma in cusa wani aikin alkhairi in cusa gogona ko in yi kaza ni ma in gayyato irin aiki kaza in yi shi a garin mu to duk lokacin da ka ji zuciyanka tana raya maka wannan tana abin nan to wannan daga Allah ne mutum ya gode wa Allah cewa Allah ya azurta ka da zuciya mai umurtanka da alkhairi duk lokacin da ka ji wancan zuciyanka ta raya maka abin nan ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim shine wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billahi minash shaitani rajim duk lokacin da ka ji zuciyanka ta raya maka aikata wani sharri to babu shakka ka nemi tsari ka ce a a'udhu bin minash shaitanir rajim abun zai daina damun ka a zuciyanka lokacin da ka ji zuciyanka ta raya maka ka aikata wani aiki alkhairi ka gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya taimaka maka ya baka irin wannan zuciyan ko ya cusa maka irin wannan abun ina fata an gane ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi kenan kuma ma'ana يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah madaukakin sarki ya ce shi ke ba da hikima ga wanda yake so cikin bayansa ce hikima hikima shine Allah umarci ya sa maka zuciya da tunani yin aiki don lahiransa ba yin aiki don duniya wanda kaga ayyukansa gaba ɗaya yana yin su yana karkatar da su don lahiransa to wannan lalle hikima ce daga Allah ba iyawansa ba wanda kuma kaga ya karkata shi komai nashi na duniya ne to wannan babu shakka Allah bai bashi hikima ba ko ba haka ba kai ne aka ce wa daga gidaje masu kyau ka zaɓi ɗaya an ba ka aka gina su masu kyau aka ce wannan in ka shiga ba ko gobe ko an ko da safe ko bayan sati ɗaya ana iya fidda kai wannan kuma in ka shige shi har abada permanent ne dan Allah wanda Allah ya sanya masa hikima wanne zai zama kamanin ne to aka aka ce maka wannan duniya ka zaɓi aikin lahira ka zaɓi kiyamar ka ka zaɓi aljanna ayyukan aljanna shine ita ce in ka shiga permanent ne wannan duniyar da kake ta ginawa kake ta gina ko yau ko gobe ko jibi zaka iya faduwa ka mutu ka batta amma sai yace ya fi son wannan ne dan Allah akwai hikima shine yutil hikmata manya sha, Allah yakan ba da hikima ga wanda yake so wa man hikima ta duk wanda Allah ya bashi hikima faqad utiya khairan kathiran lalle an bashi alkhairi mai yawa amma wa ma yadhakkaru ba mai wa'azantuwa ba mai tunani game da haka illa ulul albabi sai masu hankali malamai sun yi kawo fassarar alhikmatu ina wani suka ce wanda Allah ya datar da shi wajen maganganunsa da ayyukansa da yake da gaɓoɓinsa zuwa ga daidai wanda duk maganganunsa zai yi su za ka ga maganganu ne na daidai wanda suke kan hanya wanda Allah ya yadda da su yake son su ko kuma duk wanda yake irin ayyukan da Allah yake so kuma yadda da su to wannan shi shine Allah ya bawa hikima ko kuma aka ce wanda Allah ba alkur'ani da sanin fikihu hukunce hukuncen addini to shine hikima duk wanda Allah ba shi sanin qur'ani da hukunce hukuncen hikima to shine hukunce hukuncen addini shine faqat utiya khairan kaseera din wanda su suka ce a ah, wanda Allah ya ba shi ilimin addini komai naka ka san shi a addinance to wannan lalle Allah ya ba shi alkhairi mai dimbi yawa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ce ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake nufin shi da alkhairi mai dimbi yawa zai bashi ilimin addinin musulunci ya fahimtar da shi addini waɗansu kuma suka ce annubuwatu annabci amma duka maganar da tafi rinjaya shine wanda Allah ya bashi ilimin addini ya san yadda yake tafiyar da rayuwarsa ta duniya a addinance to tabbas ba zai karkata zuwa ga duniya ba zai fi karkata zuwa ga ina lafiya amma wannan ba mai fahimtar wannan Allah ya ce sai masu hankali da kwakwalwa da tunani wani yana nan shi a bashi ya samu duniyar nan kawai ita ce a gaban shi wallahi wata mata ta zo nan wajena ta ce ita an mata aure amma aure na mutu da dalili ta je tana yawan nafifin tana yawan karatun ƙur'ani sai mijin ya kira ta ce to gaskiya fa mu nan gidan muna da rules da ka'idoji kina dan kin dan kina saba ka'idodin zaman nan gidan ki tambayi ita wanda kika tara yadda muke ta karatun ƙur'ani da nafilolin ne matsala ce kwarai da gaske suna akwai abubuwa tace daga nan sai ta yi realizing a iya zamanta shi kwata kwata kwata a rayuwarsa baya sallar ba. ita kuma uwar gidan kwata kwata a rayuwarta ba ta sallar menene la'asar ashe duk tulin ɗimbin dukiyar nan da suke da shi suke wata abubuwan suke da shi boka ya diktetin musu bob kowa ya zabi sallah da zai bari a cikin hamsu salawat wannan abun da dukiyar da ni'iman ba za ta gushe ba wallahi ai shi ya zaɓi sallan asuba ga lokacin to ya ce shi ɗin gogon na take ita kuma ta zaɓi menene sallar A ashe wallahi asalin abun an dictating musu aka ba su ran da suka yi rizumin cika salloli biyar dinnan to wannan abin da ciki da suke ciki dinnan zai fushi to da irin wannan kaga ai misali mai yawan karatun qur'ani ba zai shirya da wanda yake mu'amala da boka ba domin za su ce maka wannan fa ka kawo matsala a gida su ne za su ba dictating ka kawo matsala a gida saboda haka dolin nan ta bari abin nan ta bari daga baya mata ta nace ta nace ku rika sallah ku rika sallah daga baya yace kin gani eh ki fita wannan haka. zira da muna da waɗansu ka'idoni da muke tafiya akai da ta nace din yace to ya kamata je gida zai neme ta sai ya tura mata kawai to akwai haka ba Allah akwai haka wani sa a ce ya rika alwala da biya haka cikin sallolin da abubuwa in ka ji su abun mamaki wallahi musulmi ne dan musulmi jikan musulmi duniya ta kai shi ga haka ba Allah kun ya rufa mana asiri kuna shine Allah ke cewa irin waɗannan bayanan masu hankali ne suke fahimtar su ba masu son duniya ba masu karkata da duniya Allah rufa mana asiri Assalamu alaikum. na'am amma tana da juyawa wajen kasuwanci sai Allah ya kaddara a wani shekarar sai aka samu asara na'am wurin wasu kafin ma ƙasa misali da zai shi kenan wancan shekarar Allah ya baki wannan ko bai baki ba shi sai a duba nan gaba yi la yukallifu Allahu nafsan da wus'aha dama zakka sai ka samu misali baka samu baka cire ni wajen ba da misali ne yake gida na a gidan shi bayan shi ne eh. alwala bayan zai yi alwala a bayi ba abin da zai hana yin alwala a bayi sai da ambaton suna Allah ne ba zai yi ba wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi bayani ce idan zai shiga bayan gida yana yin azkar ya ce bismillahi اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث idan ya fito sai ya ce gufranaka Allah ka gafarta mu me yasa manzo Allah yake cewa ta Allah ka gafarta mu domin ya shiga domin manzo Allah yaskuru yaskuru Allah fi kulli ahyani yakan ambaci Allah a cikin dukkan lokutansa to yanzu ya shiga wani dan wajen da ba a ambaton Allah so da ya fito ya ce Allah ka gafarta mun na ɗan samu ni time da ban ambace ka ba don ba ambatan ka a ciki Allah ka yafa mu ka yafe mu wannan dan time din da nayi consuming ban ambace ka ba saboda ta su bismillah su mai ba zai faɗe su ba a ah, sorry afon wani fa ya ɗauka wai irin wannan addu'o'in irin shaddan mu na gargajiya na ramun nan amma irin waɗannan masu fittings ma malam wanda ake flushing waɗansu ka gansu bayan gida ma malam yana sheƙi. da wani irin madubi da menene wahai ya ga ai irin wannan ai shi kaman ba toilet bane ya za a iya ambaton Allah a ciki toilet toilet ne kawai ana zuba jinsa a ciki ana zuba shi kenan da wanda yake taruwa a wajen da wanda zaka zuba ya fita can al'ibratu nan aka dai zuba babu laifi babu laifi sai ya yi wuturi da raka a kai babu ne wanda ce za ka yi masallatai kamar gobe da sanadiyar sallah a lokaci daya hmm. ko mutum yana son ya yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam a masa wasila eh to wannan ya mutum zai yi sai ya yi ma wanda yake kusa da shi lokacin da yake kira lokacin da yake kira wani ta haka ta ba da kusan shekara wata da kira zuwa tasiri ana a ba hmm. sai da kaya zuwa mata 真傻吧，哟。真傻吧，哟，真傻吧，我！真傻吧，我！傻吧！世界那么 a gaskiya shi shafawan yawanci akwai magana a shafa yawanci bai kai matsayin haram ba a cewa rashin shafawan da makamantansu bai kai matsayin haram ba ne sai sun nuna manzala kai ana askar ana addu'a ne kai a tashi a tafi ba sai an shafa ba amma malamai yawanci suka ce shafawan ba aibi ba ne ba menene a yan fatawoyin da suke bayar gaskiya har da Allah wannan shi ne an shafa in babu wani abu kamar yadda malamai suka faɗa su eh, abdulaziz bin ba sun tabbatar an bai yi in ba amma shafan ba wani abu an yi haka an shafa in. gaskiya wata rana na kan shafa idan na bari sau tara sai in shafa sau ɗaya ina jin bai taba karo da wannan ba eh. in sha Allah zan shafa yau wani fara koya da kasar ya ta wato ba ku zai ba halin tafiya ba mutum ne zai sai ga azahar da sai ya hada lokaci da da sai hada ya halatta idan ba wani zama mai tsawo zai ba sai dai yawanci ana so idan a group kuke a group kuke mutum misali matafi ne zai kwana biyu a kaduna ya koma babu shakka a masaukin shi inda yake a hotel din shi in ba masallaci ya zo ba cikin kwana biyun nan da zai in zai a zahar zai iya jawo la'asar din shi shikenan in yayi magariban ce sai ya jawo menene ya jawo isha wannan babu wani abu a matsayin ka na matafiyi ne aka maka wannan gatan da sauki babu wani abu game da wannan wannan shine amma a ce mutum wata ɗaya zai yi misali kuma shi kaɗai ne kuma ga masallatai kusa da shi kaga ladan jam'i da yawa zai rika gara da su ɗin in group ne suka zo course ɗin in suka zo haɗawan su rika menene su rika jam'i to da za a samu ladan jam'i amma mu ce zauna har wata ɗaya wata biyu ya ce abin nan ya rika sauka masallaci zai fi alheri a kan shawara hmm. ya kwana da ya danganci da irin kwanakin da kwana ɗaya kwana biyu kawai zai iya haɗa ƙasarin shi nan ya rika har haɗawa amma idan zai ɗan dade ɗin ya rika sauko ana jam'i da shi dan da sallah ta wuce shi saboda wani abu idan ya zo yin ta ita kaɗai sai ya yi ta a a ƙasarin ta. Wani shi fara mu ɗalibai ne a makaranta ko muna makarantar ɗalibin fara wato hostel. Na'am. Kuma ɗalibin da muke ciki ba duka wani musulmi wani lokacin da shi ko sai in sallama sai ba a samu wani malam ya zarafi a'a akwai musulmi dai a ciki a'a idan akwai kafirai goma a ɗakin musulmi ɗaya za ka ce salamu alaikum rahmatullah kana nufin shi ɗin ne kawai hmm. amma in babu su ne kawai ka ce excuse kawai yadda dai ake faɗa a abin nan da akwai <laughs> Allahu ta ta'ala a'lam da ala da ce ya lokaci muka da aka kuma ana kiran sallar asar zama a yanzu to ba da ba a dai sallah sai lokacin ta ya shiga kawai ba a sallah sai lokacin ta ya shiga domin inna salata kana alal na kitaban mawqutan sallan nan Allah ya wajabta ta sannan baya wajabta ta kan adam kuma ya rubuta ya wajabta lokacin yin ta na musamman duk wani abin da za a yi sai a yi shi wannan wannan shi ne a yi ta a lokacin da aka tunda lecture din za ku kuke shirya lecture kuma ku kuka san lokacin da sallah take shigowa sai a yi la'akari da lokacin sallah ina shi wanda ce shi fara ne hukuncin mata masu bayyana gashin kansu wannan haramun ne bayyana wala yubdina hunna illa li bu'ulatihinna azina inna adon mata akwai ado na asalin halittan kiran jikinta ado ne sannan kuma akwai ado wanda take ɗaukowa ta yaɓa ta yi kwalliya shi ma ado ne bon an ce kanta bayyana asalin na halittanta kamar gashin kanta jikinta kirjinta eh, duk dantsinta duka ta bayyana wannan da kuma idan ta zo ɗin ta rufe su ta caɓa gwalagwale ta sa kaya masu tsada shi ma karta exposing nashi sai ta rufe shi da menene da wani hijabi to haka wanda ba matsatse ba kuma bai da tsada shi ma ta rika tafiya tana tafiya amma ba a ganin hijabin yana motsi irin shi yana nan dai kauri haka wannan shi wanda sun suna fara saboda wata ta da shi ba da suna kan Allah ya bayyana ta a kyakkyawan yanayi na kare hukuncin ta inda ta je Allah ya bayyana wanda ko ya fara kuma ya saboda Allah ya ba shi lafiya wanda shi wani ya ce na neman ne ya gane zarga sun da zai yi da ta sai yi ta amfani da wannan wata wata ne na addu'a ka tashi sosai ka rika addu'a Allah ubangiji dai ya sa a dace wata gobe ce kawai ta sa jawo hankalin al'umma musulmi musamman da ake taimaka wa cikin alimi da yan faru su yi aikin na su ma su da bukatar taimako Allah Allah ubangiji ya sa a dace duk sako ya riske su insha Allah kuma da shi ba ya ce abokan fitarsa zuwa wanda ya zuwa kwane to Allah bai ya gafarta masa cikin shi kyauta sa mu da muke da ran Allah bai ya tsawaita rayuwar mu akan alkhairi kuma samu mu cika da imani اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وبارك بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم ان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاهي على الاسلام ومن توفيته توفه على الايمان صل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين <laughs>